Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanun labaran. 'yan nijar sun koma farashin kira na da masu kamfanonin waya bayan wata ganawa tare da hukumar daidaita sadarwa sun je matakinsu na kara kudin sadarwar an samu wasu alamomin kamuwa da cutar sankarau tare da mutuwar mutum uku a cibiyoyin kiwon lafiya kusa na mata mai yankin zandar tuni hukumomin kiwon lafiya suka ɗauki niyyar yin shaushawa zaman jituwa tsakanin al'ummomi a cikin jihar torodi da ke iyakan yankin iyakoki uku shine rahoton mu amma na musamman. yanzu ga labar naku bi da bi mun tabo a cikin labarunmu na baya bayan na sake duba farashin kira da kamfanonin wayar suka tsaida tun daga ranar 15 ga watan janairu yan nijar sun nuna adawa da matakin tare da kauracewa kamfanonin lamarin da ya tura masu kamfanonin ɗaukar mataki ga dai ra'ayin wasu kan wannan matsala a cikin rahoton samira rafi Ina ganin ya yi kyau ga mai bukatar tunda an kundi ba a kewayen mu kasashe makwabta can ma shiga yanar gizo tana da tsada amma ta yi inganci da tana. Sun nuna ma mutane ne kamar sun maido daidaito ba su mayar da komi ba suna nunawa bi shigar yanar gizon wanda suke tun warko shine suka maido a kai alhali ko karya ne kiran farfe ma da suka aza ƙari a kansa har yanzu shine ke aiki suke baiwa mutane. Kwaraino. Abin da ya dangantu da maido shigar yanar gizo kam ni ban sani ba ba ni da labari amma yau zan kokarta cikin wanga wunin in sa cajin kuɗi kaɗan don in gani in gaskiya ne. Inda komai zai iya dawo kamar yadda aka saba zai taimake mu gaskiya tunda ba mu ma ƙara yin binciken mu ba har cikin aikin ma kullum sai mun yi bincike kowace safiya in abubuwan za su dawo kamar yadda aka saba zai yi kyau. An samu wasu da suka harbu da cutar sankaro a likitar mata mai yankin Zandera a cikin gidajen likita guda takwas ne aka samu cutar. kwardonatar likitar mata mai Alkasim Isa ya sanar da wani kamfan allura na mako guda daga wannan ranar Laraba a cikin rahoton Habu Sarki Sale. hakika haka ne mun samu bulla wannan ciwo na sankarau to alhamdulillahi tun da aka fara ba mu yi ƙasa a gwiwa ba ana sanar ma al'umma kan amfani da gidan likita na gaugawa. Insha Allahu za a fara wannan aiki kamar da na yi bayani tsawon sati guda. Za a ma yara tun daga wanda yake da shekara biyu har tsakanin zuwa shekara 29. A takaice dai a sha shida ga watan Januwari muna da mutum wajen hamsin da biyu wanda daga ciki uku Allah ya musu rasuwa tun da farko shi ma kahin a samu fahimta ne sosai na ciwon tun da na yi bayani sosai tun farko inda muka shiga muna gaya ma al'umma ga halin da muke ciki daga an ga alamun nata a zagaya gidan likita da wuri. sai kuma a asibitin ningimi yankin difa take fama da rashin jini a waɗannan watanni na baya-bayan nan lamarin da ke janyo matsaloli ga jami'an kiwon lafiya domin ɗaukar nauyin mara lafiya da ke buƙatar jinin a cewar alwalid usaini shugaban likitan ningimi a cikin rahoton abdullahi maina a lokacin da muke ciki mun samu karamci na jini kwarai a nan cikin wajen ma'ajiyar jini wanga abu duka dai abinda sa ya samu mutane da ba su zuwa suna ba da jini iyaka matsala da yawa saboda wataran sai ka gani saboda jini da bamu da nan ga dole dole wata ga wataran mai rishi lafiya mun dauke shi mun tura shi hadifa abinda bai kai bai kawo ba kaga wannan shi ma matsala ne kiran da gare mu shine gaskiya al'umma su gane da ba da jini ba wani matsala bane ko ka zo ka ba da jini ka yi taimako saboda menene taimako ko ka ta rayuwa ne ta wannan adam kenan ko don an san kuma menene ne sakamakon wanda ya ceci rayuwar wani kenan mutane su warjin tsoro wajen zuwa ba da jini duk kamar sauran cututtuka zazzabin tsutsar ciki na da matakan rigakafi cewa da allura wannan rigakafi zai iya kare mutanen da aka yi ma allura a tsawon shekaru dr isaka adamu abdul rashid a cikin rahoton zainabu abdu Kalar sinadarin shaushawar zazzabin rawaya typhoid uku gare mu. Akwai tifi sinadari ne da ake sakawa ta hanyar yin allura mai kariyar shekara uku akalla ga wanda aka wa shaushawar. Na biyu sinadarin na biyu yana da haɗi da na hepatitis A cutar anta shine HA TFN ta allura ake yin sa shi ma kariyar shekara uku yake sai na uku wanda yake shi na haɗiya ne shine tifo mai kai ga yin kariya har ta shekara bakwai wa'annan sinadaran shawar daban-daban da muka zana na tabbatar da kariya na kaso hamsin cikin ɗari ga cutar da kuma shimfiɗar alamomin cutar. dola A wannan lokaci na sanyi a Nijar likitar Tirozir na rasa mara lafiyar ta da ke zuwa Tafadek inda ke da ruwan da ke bada lafiya. Sai dai jami'in likitar na jan hankalin waɗannan mutane. Algabi da Anusra a cikin rahoton Ahmed Felan. A wannan lokaci na sanyi kuma kun sani cututtukan da ake samu akwai matsalar numfashi da majina da dai sauran cututtukan da ke da nasaba da sanyi. Mutanen da suke zo mana basu da lafiya akwai 'yan cadi da waɗanda suke zo mana daga Ingal da mutanen daji da suke tafiya a tafarek Suna zo mana a nan nishar Cututtuka ne da ba a kula da su ba a tafarek suke zo mana a nan. Misali hawan jini da waɗanda suke da matsalar gaɓoɓin jiki suna zuwa can sai su dawo mana nan ciwo ya tsananta. Balle hawan jini. Mu abin da muke so ga marasa lafiya su rinka zuwa gurin mu tukuna. Mu auna musu musamman hawan jini, cutar siga. Idan aka yi musu gwaji gaba ɗaya aka ba su magani to suna iya tafiya a tafadak. Kamfin shaushawar dabbobi ya soma a yankin Tawa, wannan kamfin rigakafi ya shafi kanana da mayan dabbobi a cewar Suleiman Maliki, likitan dabbobi a Tawa a cikin rahoton Idrisa Adamu. Kamfan dai ta haga nan da sati uku, mun haga cikin komin hudu na Tawa, a Falla, Tebaram, Takanan matakalfu. Ekipin da mun saba na Bambai ne da na Barmu, su ma sati mai zuwa insha Allah ana sa su. bisa wato tumaki da awaki baki ana musu ne rigakafi na cutar da ake ce ma shanga kuma suna kiranta zagau shanu kuma ana musu rigakafi ne na ciwon babban tari rakuma su ana musu na mura rakuma cikin muna aiki tare da kungiyar makiyaya kenan za su shaida eh, ma al'umma lokacin da za su tafi rijiyoyi da sauransu kenan wannan gurin ne ake gamuwa cikin manyan garuka kuma ana yi gida zuwa gida lokacin da don aka zo mutane su hudo bisashen su tunda ba kuɗi aka tambaye su ba bara zuwa bana an samu inda aka samu ga cutar dewa kuma wannan mutanen don mun yi bincike mutane ne wanda su saba ba hudi bu taɓa yi kenan bana in an zo su ba da goyon baya Tun lokacin janye tallafin gwamnati kan takin zamani yau da 'yan shekaru biyu an gudanar da taruka kan wannan matsala ta samun taki musamman ma a wannan lokaci da buƙatar tafi yawa. Waɗanne matsaloli ne ga manoma masaurari wasu manoman kan tsadar takin a cikin rahoton Hamza Numau. Takin ya wuce ma inda an san shi. In can warko kana lambuna na buhu 200 ko 300 yau baka iya shi dole sai kayo ƙasa saboda taki hana kai ne. Wanda mun san taki jika goma sha uku mun taɓa ma kuka akan haka na yau taki ya kai jika 23 25 kinan yau ba duk mutum na iya yin tsaye shi sama rasa taki duk ta so taki baka da abin da zaka sa mata taki ko kana da sa abin yayi yawa dole sai ka sa kaɗan shi kuma kaɗan bai yi ga albasa in ba an samu daidai ka so ba to nan na aka samu cikas ga al'amuran shi yasa ka ga da aikin wani bin yana tabarbariya har muna bashi akan shi sana'a muke ba aikin nan shi na muke kuma kasa tana huwan da aikin ga abin da aka mu ga gwamnati shi diba mana a sai mu taki yadda za a saida manoma da sau takin da ka sai jika goma sha uku sha biyu yau ka sai jika ashirin da hudu ashirin da biyar A cikin wata sanarwa a ranar jiya matasan karamar hukumar Tebaram cikin yankin Tawa sun yi Allah wadda da taɓarɓarewar tsaro da yankin su ke fuskanta, musamman ma hannun zirga-zirgar babura tun yau da shekaru fudu da rufe wasu makarantu da kuma kasuwanni. wannan kumin ɗin na kusa da iyaka da mali na fama da yawancin lokaci da hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ba na gwamnati ba a cewar matasan tebaram-baram a cewar matasan tebaram da suke kiran gwamnati da ta tabbatar da tsaron mutane da na dukiyoyinsu. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta OEM na shirin kwashe 'yan gudun hijira na Mali da na sauran ƙasashe tare da sauran 'yan gudun hijira Hakan ya shafi dukkan 'yan gudun hijira na kasashen waje da ke Nijar a jihar OEM. Ta ƙara da cewa gwamnatin Mali ta taimaka domin 'yan ƙasarta da ke Nijar da sefa miliyan 40 kuɗin da za a tura su a fannonin kiwon lafiya a cewar ƙungiyar da Sido Kalangu ta tuntuɓa. yanzu lokaci ya yi na mu na musamman al'ummomi daban-daban na zaman jituwa tare cikin jihar torodi da ke cikin yankin iyakoki uku yankin talaberi ta dalilin wannan cuɗanya zamantakewa na kasancewa mai kyau a cewar wakilinmu na torodi bubakar sai ne a cikin wannan rahoto al'ummomi ne masu gargajiya da al'ada daban-daban ke rayuwa a torodi wata gunduma ce a jihar tilaberi da ke cikin karkarar iyakokin nan uku da ke fuskantar rashin kwanciyar hankali duk da wannan yanayin al'ummomin na rayuwa cikin jituwa a cewar makiyayi buba jataga na garin faira eh, ni ba ne muna tare da sauran kabilu akwai zabarmawa da fulani muna haɗuwa a yayin bikin aure ko suna da lokaci lokacin shagugulan sallah. Ni Kirista ne, idan muna yin shagugulan sallar mu musulmai suna zuwa, mu ma muna tafiya tare da musulmai muna cin abinci tare. Muna zaman lafiya ba wata matsala. Mun yi aure tsakaninmu abin da ya shafi rayuwa tare babu wata matsala. Muna gane harsunan junanmu. Ina magana zabarmanci da fulatanci. Wasu mutanen garin mu suna iya harsuna uku. Akwai kuma Fulani da suka lakanci harsuna biyu zabarmanci parle jarma avec donc c'est comme ça. A ganin Omar Haruna mai anguwar Sance a Torodi, cuɗanyar almomin ne ke ba da sauƙin haɗewar waɗa da waɗa domin kyaukyawar zamantakewa. Al'ummar da ke toroɗi muna rayuwa tare, mun tarar da su suna rayuwa tare, mun ci gaba da riƙe al'adunmu masu kyau. Muna yin komai tare, rayuwar zamantakewa kullum muna toujours. Lalle wannan shine ya sauƙaƙa kullum zamantakewa mai fa'ida a cikin wannan gundumar a bayanin Hamza Bakaso, daraktan ma'aikatar jiha ta matasa a toroɗi A Yankin Torodi zamantakewa yawa muna cuɗayya ta gari da mutunta juna saboda a cikin yankin da akwai da yawan ƙabilu da ke rayuwa tare babu rikici na ƙabilanci sai yafiya tsakani kenan babu abin da za mu ce sai dai su ci gaba da haka a cikin gundumar torodi a duka lokacin da al'umma suka haɗa kawunan su suna rayuwa tare to ana iya ciwo kan duka wata matsala da za ta sanyo kai gaskiya hanya ce da take kai ga zaman lafiya a au sein des communautés. gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu kayan haɗa ku da hasumi guruza da zai gabatar muku da labaru da harshen zaurmanci in shaida muku da cewa bayan labaran akwai muhawara kan wato yaki da karancin abinci a nijar ya za iya shigar da rogo cikin al'adunmu na noma da kuma cimakar 'yan nijar da muktar hamadu zai gabatar. Studio California. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.